الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata da tabbata Allah salatu yin ce ce bi aminci wanda ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam ya katun ya tace daga littafiyan manzumat ra'iya ya limamu abul qasim sa'ad ibn ali az-zinjani rahimahullahu ta'ala nan ne chafo shi bi gu taiko ya ta tace 2014 kalendar miladiya shafi ne idanin shirin yanayi ya lami tunai shafi shi ba ko baiti ne ba ce wani hajjal huda falzamhu waktadidin ula umu shahidun tanzila allaka tanjabir wani hajjal huda falzamhu waktadidin ula هم شهدوا التنزيل علك تنجبر ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى هم شهدوا التنزيل علك تنجبر ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى هم شهدوا التنزيل علك تنجبر ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى هم شهدوا التنزيل علك تنجبر ونهج نهج الهدى فالزموا واقتد بالأولى هم شهدوا التنزيل علك تنجبر gawa na hajjal huda ekwai ba falzamu agwasun wakitaji omo saye bil ula da jama'a na shi shahidu tanzila ajiri kakuna cin aya shi allaka wowe tanjabir ko ga sai zanen ga bokanin waje gane ku ba na man ga wannan hajjal huda falzamuhu ai agwa sun ekwe bawu ekwe bawu nga ekwe goro na nabi sallallahu alaihi wasallam da sahabuji da attabi'una ji da tabi ina ji bi man kiliki ne bi zuma na a kenan endo na galiba wa na bibiyar sahabu yi ba na egiyo ibn mas'ud radiyallahu an ga nabi sa mu jalla yi boro ci biya guyi mun ci ga za mustaqima ya koyar ci da na boro annabi ci jalla yi wa ji ji kafa gwa lubi ji kafa gwa tuji ga ha zai ya koji ya kowa ji dana laisa min ha sabilun ila lai shaitanu ya du ilaihi ade ya kondo na bo mine ko a ginne ba ila fati shaitan da bane zai na biya junu annabi ci ba aya da ta na ga wa anna za sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula ko mi shine boro ya mi tu ga la mi tu ya koyan wa jishima na jal hudanu ga koyan goro na ne bi sahabu shi ta ci bono ngama iye kwana musulmi ba duwa gun sallo fondoro gaso so ku budu jeno gare da ce ba duwa ga ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin ihdina siratal mustaqim ce ci wi bai koyin goro siratal ladina an'amta alaihim ya koyin zai ji wajini mai anan gairil magdubi alaihim bambe zai ji su kwaji fushi da yi nan wala dalil bambe zai ji kuma agi ne ezu lami tu ya koyin borin wani da sai bi lamar gube ya mafari ezu je ilimi na je amfani nan ya ba ci ezu da tukiriki kiriki gangan da ilimi na sai ci yune abe ke zaga je ilimi na wajibu ta sai ci ta ce jahilci wa ngole na gawa gambe na fara shi abeke ma oge elu lotun kirki da ilimi na tuye ya yawo mai ilimi wangi ne na wale ga ga ekwe ya kwen yahudi jo da shi da ilimi a mai lotun wani ɗagu yau ko ga na ga kuku ya kala da tsakanin ilimi wa ilimi na da amfani na. da etu tun kirki nan zanen ta ce ya kwen buru zanen matacin ya kwen bawo da a sha ilimi da wani da amfani nan wa ya ta'allamu na minu ma yaduruhum wa la yanfa'uhum ya da ya dabo da wa ilimi yana lagunta wa ma la amfani da yana hana anabi ga Allah mai ne a wasu duka min ilimin la yanfa Allah mai ba tsari biyoyi da ilimi na de amfani na min ilimi na a ji amfani a mai ilimi ya guna ilimin siri dabo ilimi usulun ramli, ilimi da juyo ilimul katifi a ya ci ɓaci za shi ne a cayo labari gan ya giri kaza wa mu ko iri kaza a jiya wayo ilimul kafi ya ci gwaza shi ne a ce cin tsarin a taɓe wani ne a cagawa gan waje ko waje wa ko ji gani ko ilimi al'arrafa ilimi lagi ba ta ilimi rikici shi nan ilimi na shi je amfani hannun ilmiyar alfalsafa ilmiyar filosofi ilimi kalami ilmi wanda da ke ana uje amfani a nan kuyo ko? ebogo ezuwa ilimi wangi ezuga da wa ilimi dedemun egana alfakun razi ugan wunciga ilimiyar siri laifin damuwa na ya za wuna ebo na wani ilimiyar siri wani da ya za ɗe lairi ɓedin takaniyar na yi na ji mujaza ya ga wuce nun gana man shiga na alfaru raza cimici daga nesa kufa biyu abu na ilimi ya siri ilimi je juro ẹgbọ́gbọ́ ga kuwa kaladin tsakanin ilimi na di na wuce maki ya kirki na ta ya kwaye goro

wa in rafadaka nasu ko alaika bi tariqil haqqi agwa so ye ko egboro wa in rafadaka nasu kai da ga wa iyyaka wa tariqil batil ma je ba ban be ko dede wa in zakhrafu laka bil ka ga gan ya ko wanji dina ce paunin fiwe e bogo gan be dede e, e ko ni ga ali bani juma falazamuhu afeza dan gwa sun ko wuce nan da koyi gboro alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin wal farzamu na ngai addu alaiha bin nawajiz waqtadi bil ula wa san jama'aji ai za naji wa sai sanye wuce ta koyi goro nan al-ula babon na ismu isharu yoyan jamul muzakkar jamu ba gishi imana allazina wadda ga ismul mawsuli adi allazi allati allazani allatani allati allawati riwayan da coto ma dito to allazuna ko so al'ulan mane allazina humu shahidu tanzila a shi izane jirika kuna ci alqur'ani biyana allaka tanjabir ko hmm. wale biyan ne ganci masu gun wujiwa biyan na ne ya ji fata wai waga aje kago na wa kan yi kino ta ta kwai moro na bi ma'ana a e gaje fesa zai ji ta ce kwai moro ne a ga yi sahabi na bijo ko? Hmm. ebo na a ga yi zai ji dabana ciwa yi a gama gwa alkur'ani bai sun ne daga ba na biyu gorobo ebogo zawon ga wasan yau ebogo fahimta yan alkur'ani bai fahimta yasu na wajen zawon ga wasan afir da ke labi na sai ce yawan sabi kunan awwaluna minal muhajirina wal amsar zama farishi min ya muhajiru na je to ansari je da zai bi lami to abi sami bolo bolo ne radiyallahu anhum wa radu anhu ce ce er yarda ji da ya to mai daji ne ce ci wale zai lami to ya e kwano sun ato ne salala ya bugu abu to ya kun goro da wani shiga wa lami to Allah subhanahu wa ta'ala wani ya ji zagargaji ga yanzu ga fanke e ko ya bawu na nabi bai sa shi ta na malugwa mu sai ci gan wa mai shafikin rasula min ba ma ta bayyana lagul huda da na gini da tuci bayan ba bawatu layuna wa yattabi ghayra gaira sabilin muminin mala mutu ya kwaye mumini jana nuwallihi ma ta wallahi ga zaunci ya bai ni lagun tune wa misli yi ja na musa'at masira ki jike bai zane da fiye ne ya ja na majambe jike ba da ne hadisi na nabi gan alumman wujabi a na hadisi abdullahi ibn amru ibn al-as radiyallahu anhuma ngana tuye etiye gigan alumman nonon wani ishara ma bai e tiye gando gan nabi gan alumman wujabi a gan a nabi gan wasa taftari ku hadil umma ala talatin wa sab'ina firqa al'umma na ma bi aga da kungiya ka kai 73 kullu ha fi nar patu fi na illa wa sai nike ce kalu a ga man ya rasulallah zai je za mu ci a na ga man na la misli ma ana layl yawma wa fadi sai ga ta ci nan bai fa mi ta ci wo yi nan wale ko nasibe na lokun na lofira ku ci ji one by one na amma man ji kalita fi ji na ji man ji shi a ce lega kungiya wuce ga dan wani ta alfarku bain alfirarki ya abdul qadir bagadadi nan ki almilal wa nihal ya shara tarina ki alfisal fil milal wa nihal wal ahwa'i ya abu muhammad ibn hazmi azahina kama kama maqalat al-islamiyina wa qilat al-musallina ya abu al-hasan al-asharina ko atambihu rad ya al-milati bata man naji daga ya fira ga jiki a kida ya fira ku ne ga jiki a ga kaka ngama ilmul maqalat ke ilmin makalatin ilimi ne gangan etin akwalu ne zaji gan etin matsala shi ya aqida bi matsala shi ya dini based on kungiya kakai na ilimi ya alfiraq wadi na ko da aqida shi a daga ilimi wuce shi to ba ni eju ilimin mazhabul mu'asira da ilimi alfirak da sauransu huzaifa ibn yaman radiyallahu anhu ka bayyana da alkai labe sharru sudidka da al-sunna wana huzaifa ya kullu ibadati la yatabadu ashabu muhammad sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha ibadan do na sahabi annabi ja ne ga juna sai al-awwala lam yadal al-akhir maqalan ebo ne zamu farne jaji ni musulunci na alu yanwa ci gwaga wanda bibe su magoyana obo jikiyo ọjọ́ gan ẹ̀rẹ́ sàn ayé ibn mas'ud kakunu le zangoci ya ji kurugi ji masallacin zai ni ce gagan ya ji tasbanin layi su shi tun ya ji alamin layi su shi tun ya gwabu masu kuta ku canji da wani ebanin eh, ibn mas'ud ce gagan lakad ji da akin zulma lalla kike da da bidiyo na zalunci da nonon afudultu ma fa ba muhammadin ilma ko mai yele ne ga ya da ilimi ga sabin ya annabi muhammadu alaihi abdullahi ablabi mas'ud wajin radiya ko ablabi mas'ud ce kaga kaifa takauna fi hadhihi bid'i tuda da yace abaya fi bidiyo irin na jono wa ashabun nabi baina azulukum sabi annabi mai da nonon wa thiyabu nabiyikum kun lam tabla tufuwa ne madina ula ji gobiya wa aliyatuhu lam tuk ya tuksar yafa ne madina ula baya wani ibn mas'ud wai wani gan ida ga da mu a ga fanke ko a ne bai so a bi lugwa ma wuce gagan man ka da mustannan zane ga gan wasan zai mi ne bu nan sali ya sanna bi man kadimata zane wasan yana musan zai ja ja da lari ne ga yi su annabi gani bai zamu fari mi ne su abu jiyo fa inal hayya la tu'manu alaihi fitna ya bu nan zane ga idan rayuwa ne aje aminta fitina da jiwo e zai shi wai ta ce ko bawo wanda lagni ka so ci goyi ta ulai ka ashabu nabi sabi alaihi sallami da ashabu muhammad sabi alaihi sallami da kanu afdal hadhihi umma aga kai zai je falala gan sahabi ga al'umman nono abaru ha quluban aga zai je gba so ko ga ba iya ma ta gan she gba so ko nan wa makwa ilman amma ga shi ilimi gan wa aqalluha takallufan aga mai da amma ga aga mai da wa takalluf da lulu ki da qaumun jama'a ya iktara umma la yusubat nabi na biyu na tsaye ba la abu alati za na ja fa ba ni bisa sallam na wai qamati dinihi a ta sha gari ne su kwashi ba nan fa'rifu lahum falla bi falla wa tabi'uhum ala asari mai sai wa tamassaku bi mastata'tum min akhlaqi mujidin yana mai ga sunan gayi yana ga yaji amini tabiya sahabi gan da ajina yana sai innahum kanu ala al-huda ya mustaqim ibn sahabi annabi ta ce ba wuye goro wa ne gan al-imam al abu ismail al-harwi mulakan daga zammul kalamu asali ibn mas'udin nan ibn abdulbar jami'u bayanin ilmi suke lubi al-imam al-bagawi sharh sunna yabo suke lubi ibn taymiya ma suke lubi na hadis sunna ba ta dai buki bo ibn mas'ud ya gaga da ja ya tu ba wuya ne sa sallan bai sahabuji bayanin nan ashe do jeniye kirki elon mula Allah ya tushi ne zalo ne gajiya ko ibn wale zanen na ke ji yadda shi masallaci wacce aji dara shi ba da hannun a ce gaji su ba Allah ya shi tuna ji kaza kaza shi su shi tuna ki za mu ci shi yau inji ne wani jajiya ne wani jajiya a mai na ji ne wani daidai ba suna na bi ibn mas'ud ma ga yabana niyan na ne wani jajiya wani su sun a ji in karo a yan eh? yabana eh, wani shar inji ne kawai unge da ya tuba mu je lo daidai ba suna na bi ku yau ko sabana lajina ife jikatu ife jikatu ici tupuwancin da ci mice gagan zai shi dawa nigeria ga abe agun gwamnati a ci galo makanta boko na ma a ci soja ɓata ya polisi ɓata yi kafiri na zane ne shi a halittun suna kida wari da yadda biyan so yi gani ako hmm. e ga wani ne mga zama ce ga gaskiya fi sabila ya gani mga da da zai bane ni ya kirki ariyo hmm. ya bane kiyariyo hmm. ni ya kirki ariyo mga zaguki wuke da ni ya kirki ya mulo ne Ka zane ne shi jawagan abdullahi bin masudi ga yana kwane ni ya kirki ne amma shi abdullahi bin masudi ga kan min na wuli alkhairi lam yudriku aw kama kan. da wuce wuce da niyan wa alheri hmm. amma wani da idra ku alheri wuce hawari da yamma mafari sai ji sallani. a sai ji ibada a sai ji gulu da ibada je kai hawari da tuba na gina da ji to a yi fuji to sallani ta samu ne kirki da zai ba mm. amma to sun annabi galla inda da rakum lokacin nan katla hadi ga kun biya kwan kim na gun hadawa shi nan lokacin nan katla samuni ga kun biya na kwan kim na gun samu da shi nan annabi ga al khawarij kilabun nari wala ne kirki na dina kun sai ba wa from this man sanna sunatan sayyi'atan ana tsaye da dai nan ana tsaye dai jinan fa lai wuzuru alaifin wa ta ci wuzuru ma amila biya ni ga ku ta mina uzarihim shay'a ebogo fitanu na nayi jin biye gane jaji ya mai dukuri yobe kanu kaduna mai bata nan da yi cayan wucin jina laifin ya ɓeta abin ebe na ga ya daidai da an takuna ra an takuna tabi'an fil haqqi khairu min an takuna rasan fil batili wallahu fi zane lami tuye tiya alheri wani inda alheri go wallahu fi zane dikinan zane do shi yake didiyo nan ba na al-imam sa'id ibn ali gan waktadi bil ula shahidu tanzila zane jini kakuna cin alkur'anu jina ma'ana kakuna cin waye jina wale a tanzil ba wasu kun wako kala da to alkur'ani to sunna na mai laugan waya cuci daga bayan sai ce tuna Allah tuno ne laugan alkur'ani wayuyo sunna to ma wayuyo yabo na ne da ga ga yakin ba a ce gan wa ma ti anil hawa a ne ga yakin ya tuyen gbogbo in huwa illa wa yuha wufi a sai da naji wayi yanin annabi sa sallam ne ga na cece latin ya gungan kul inna ma unzirukum bil wahyi ga ya gani ya je gargadi ji gangani da wayi Allah subhanahu wa ta'ala ga nabi ga fazakir bil qur'ani faza shi tukpa bi alqur'ani a shawa dawai alu sunna ene la hadisi asali sahabeji mun ji jarida ba ko mujin mm. analysis yin siyasa ja mujin agan-agan ji raya ji ena mujin etan mujin filosofiya ji nijiya Allah kiyaye mu mm. ba da Allah allaka tanjadir ai la'allaka ba daga nan wai ya ce tarraje ko wai ba fun alheri ya ga tanjabir na na yabo lamarin ulu tazu lamarin ulu je labarin omulu da kwen goro omulu jami'ci tun daga bicicin wọ́n ebo labarin olóri kí o muta kwen goro ta ce istikama ima na amitu a na ibe sahabi wa ta kwen lamarin gboro wọ́n ji gani ako hmm. ebogo ishiligi da baiti ya tace ko al-imam sa'id ibn ali az-zanjani ga wa kun muqinan anna wa kullu mukallafin umirna bi qafwil haqqi wal akhdhi bil hadar وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر وكن موقنا أنا وكل مكلف أمرنا بقفو الحق والأصل بالحذر وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عليم عالم الغيب مقتدر سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر وقم موقنا أنا وكل مكلف أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر سميع بصير واحد واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر بيت يتاكي بيني تبين تشغل دنانيا وكن موقنا أفضل لي بيكينينا أنا كدي وكل مكلف mukallafin دون zandondo مكلف mukallafin ما majin ba lijani na umir naji foro bi ga ilani tu gaskiya wal akhdhi bil hadar ya mai bikiyafu idan ci gaskiya mu wa hukima fi ma bainana wa hukima ma ila eh, ba hukunci fi ma bainana tsakani yayi bona kaulu malikin e ga yace ci ne yace ne da mulki na ko hmm. kadimin ya tuna dubo da shi bona bayani abin ya tiyan kadimi na nan halimin umai ya tuna yi biya kuri na alimil gaibi ya tuna da ilimi ya gaibu na muku tadir ya tuna ma da yi ko ya tiyan dundo sami in ce cuce wu basirin umai liye wa'idin umai mikece mutakallimin umai ke gaga muridin umai ke ɗa lima ya jiri yana ne dazin alal halki ya ci halitta jona min kadar ya na ta kwanan wale baiti gutan nan baiti ya taci waje bayani ce ya zula tu gaskiyo to sun wale ko waje emphasis waje ya ga kagbo ya ce ya zula tu ba wajen su abi a nabi gani bi ko amma baiti ya ci wọ́n gaga ya tiya izajiga e da cin leba yana waga ba hukunci e na wọ́n e ga ya tsaye ci wọ́n jiga ne ako wuce ke jin bayani ya tiya mm. sun na jibe stefa tushin ya tsaye ci wucin ganci ko? yana bai ci wuta ne ganga tuba na gado na wato mm. وكن موقنا أنا كل مكلف أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم آلم الغيب مقتدر سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر وكن أفك yawo ne waga oloji aminci nan yawo ne waga ologan gwanan yawo ne waga olami otu ekwo egboro mu waga oloji rabo nan ibe kini ibe gaske ga di shakka mu ebo nan go yoga ki kini e waga yezu de imani na ibe gaske ma de shakka nan innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu lalle mu'mini shi ga zai ja imani da tsaci ga tuci amma da shakka da kelwa ke jana ga mala annabi sallallahu alaihi wasallam ga man shahida an la ilaha illallah da naga ya hadi zai wajibu ta da gaske na sai Allah wa anni rasulullah ne annabi Muhammad mai tuci ya tsaci muqinan da mai bi kini daga yabuwana wani yakin wai shartu min shuruti la ilaha illallah al-ilmu wal yaqin wal qabulu wal inqiyad fadri ma aqulu wal shurut la ilaha illallah gadan eh al-hakami babu gaga wuce nan sulamul usuli ila ilmin usuli fi tauhidillahi wa ittiba'ir rasuli bi shar'iyyin ma'ariju al-qabul bi shar'i sunani al anna ngole ewa ga yazo ya e, e kini na da shakka nan ma da ke a hanu ngole alu sunnaji akida abu ede Ki kimala masdarwa ya alqur'ani bi sunna ba wune tuna ba wayan sahabi a nabi shi ai e la ankali a shi ya waya ene ngo ile ko e ga bi gbo mi zani ga mi gbo ganin ila bi tun ba na gaskiya ga ci nan ga wa pano alu sunna you may develop ya akida a wa dalili ya za eh ila dalili wa za bi dalili ga jiya lo ne ma ce ila bi tun na duru ma'a sunnati haisu darat ba na suna ga pano na nga ya pano ngo ne yan na madam ne ne create yayyaki mu yanan ko anna wa kulla mukallafin ki dai yi da zando ne mukallafi ne ke mukallafin a naji baligya nan ke da dace gbaguza naji baligya ne nan gbaguza naji ba ne nan eh eh eh daga nan mani ta ciya labu ya gaza naji baligi kibiyo nga jin haila alawu ya gaza naji baligi e lukon ta tuku alaru ga charity ya alawu ya gaza naji kiyo naji baligi kaga umalali alaman dore mini alaman na jiwa wuce agun giya gwegi ya gaza na jiki waji baligi amma in gbe ebe saye yin zage alamun ya mini alamun ya baligi bokashi munyan munyan ko ji ko mm-hmm. bere zuru jebun ba yi alamu yo ne la sabi shiga za ba likita wujan wujan mm-hmm. mm-hmm. ebo ne bere za mu gawi na alamu alamu ne la sabi waji ba likita ko ji gane ko you need to know this ye ga ji ka tu fikiwa you see Mhm. so ngole ngole zaji baligi muke bi ankali ngole zame kiyo mukallaf umirna aji furu hmm. bi qafwi haqqi wai lam yutu gaskiya ane mukallaf ne ga najin baligi na ko mm. mai bi ankali na ibn za najin baligi na wale yaji zaka giga na abun mm. na ba a ju foro bi ibada shi ko wale taklifalu mm. mai bi ankali da sun wale za naje tina wa ga da abun na ba ibn rufi alqalam wa salasa alqalam jini da wuta mini abu almajnun hatta yafiqa da naje tina san ga da shi ajin foro bi kaful haqqi ayi lamitu gaskiya wale zandun aji furuwe lamin tu gaskiya wale bi kafu na gayi emilato wala ta kafu ma laisa laka biyi ilimu ke ta kafu babu na ga lami tuye na waje ilimi wa na mun ta aji jaya na fasara ga gaɗe na waje ilimi wa na iya ulwa fasara da luwacin la ta kafu ma laisa laka bi ilimu lallabi fiye na waje ilimi wa nima inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu laka kana anhu mas'ula al-ittiba al-haqq ganci zugu ngai addini ya ci ni labe da shari'u bono maji foro da litafi bono ko anabi ji foro da sunna ya anabi sallallahu alaihi wasallam wannan ngai alhaku. yana ga gali alkur'anu ba kuma gali sunan ya ni sa sallan ba na nole yan wa ya alhaqwa fa ma za ba da alhaqi illa ad wal aqd bil hadar iza e mu bi kafu hmm. imana ezu ya be na gali gaskiya ba ne. wajibi wata te za su kuka ji ni mai wuci ɗaya gaskiya yi wuci mami tuna yabu ya na ga mm. alo eh, gaskiya na yanin wajen gane ko? ga malla annabi sa a sallama la ɗaya guba na wani kuke ba agwa sun gaskiya ɗan maga ale gaskiya ba na ɗiya biyu ko? Mm. ga malla a ribi amma ba a duzu mana na fa'ina khairar hadisi kitabullah e zane da alkhairi ganin gari ta fi yanzu yace wa khairar hadi hadi muhammadin ba wani madi alkhairi ganin ba wa annabi muhammadu wa sharral umuri muhdathatuha ina madi sheri ganin ga kiyo ya tabi da hadini wannan no ne ba no da fa'ina khairar hadisi kitabullah wa khairar hadi hadi muhammadin na hmm. kiyo umina bi kaful haqqi ba no sharral umuri muhdathatuha na kiyo wal akli bil hazar bi kiafu ko yanzu jikiyo yanzu bi kiyafu ebo ne zaji dambu akide sunna gabwato ekwe gboro adan ama afeda li embidia na daleya a sai e, da shi tukpayen shugaba to yin bidiya shaga a je ilimi na ilimin chance protect you from bidau ya zane shi ngoji gani ako mm. ki da ji zuma goyon bidawo ya zawo shi ya kufiya idza samitum ayatu la yakfuru biha wa mm. tazo biya <laughs> fala mi fala taqudu ma awe ga cedu biya inu hata yakudu fi hadisin gairihi nga malaka kuna sabir sabir sayyidina umar kunji ladabi e wakibo ki sabir jo sabir nanan wanda ba sai na umaru wannan ziyati garka kiwo ya umar wajen wuta fitina yi in cause confusion sai na murfi labla ta yancu dimbulala sai na murfi lawaje tuka mahalukan da darabtu unuka ka bigale o wa ciwon wan gobati mutu jikiya shi a cikin zandoro ga tudu shi zandoro ga tudu biyu wani hijira ji bai dan bidiye wanda kawai da yake yi wunin wa riga dai zane ji bidiya umari zaji na amadi zane ji bidiya umari zaji wani ade zane ji bidiya bayani matula ne gaskiya tana amadi zaci da ji bidiya bayani matula wani ko ya za dan wani bidiya nan waje da yi tiqadiya za ta nan bidiya nan waje ya amaliya ko dole ce bidiya nan waje nan wi bidawu lasiya za ta ce bidiya nan wi bidawu lidafiya ko gole ko yanna ibani wa jiki wa de mu da kwa da dangu ne ke gogo yuna ma mun jin bana adali ta tun ne ci da bai gan bi to rami bil bid'a ya sheikh raslan amma ke da litafi da ga hajirul mubtadi ya shek bakar abu zaidi da litafi ne ci shi To ni ta fi hali ba ya tuwan kafin ta mu liman alkila bai na alisunati wal jama'a yau da bu mutiri tiyan matsala mu ci ya jama'a mun ji ba ni a ga mu ci ya yau dai wani ga wani sukun waga kwa sun gaskiya wa diya da yi a ne budullah jibuta ya ce ci shi ta nibu tawuti wani biya bi tawuti ko alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin wa iyyakum mudathati al-umur ngot agwa sunna mo biya da ke bidiye hadiso rake bi hadisa al duk ibn sariya annabi ga inna shi min kun fasayra tilafan kaseera jira wa qami ne yabon wa beletin le bajiye ka kai fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin yawa su sunnan bi sunnati al-khulafa'u ar-rashidun al-mahdi ne yace ba wani abdu alaiha bin nawajiz yawa sun be kan kokorokwe wayya kuma mu da sati al'umur mai jin magani bai yana jasu abe nan a jina fahim da kula bida hatin dalala bida bata e to ruwaya abu dawuda a tirmizi ibn majah muqaddima to al-hakim ba nu jo hukima fi ma bainana wani hukima nan atofshu wani ma tufi yolo ba umirina ko amma na ake ji foro gan ina ina a na ba hukunci t'aka ya yi bona da cin t'aka tsakani yi bona na ga e ya ci gangani bai fi fa fa'inta na za tun fi shi'in farudduhu ilallahi war rasul ya ga da cin lebe ya ci yanda ce ya je bada sun so ya ci gangani da ya tuci wi a ga gaga a lalita fi yin so ya ci bai suna na biya ji hukunci wuje ci president bai governor gangani bai ya ci delikali kawai buta ko laji ganewa hmm. zanna ga duge zanna duge a kisa ko bai tuci wuyin gan zanaga wazifa ge zanaga wazifa ge ki ba wuyan su hmm. ko hmm. be ci wuyan ko ji gani ko zanaga tsoye ci ala tuta ci ala zanna zanaga tsoye ci da bandun dobe za ki wuyi bai bo gaskiya dan ko ji gani ko zanana ngan zabagi ni lokacin ni

a damin ya nusa ya mumi ni yau ya ga iri na nan bayan bo gaskiya don zanne ga soja polisi immigration custom da uniform mai bata ajiri da sanne maga a a ya ji hannu benin ala ajiri da na ji ba wa na biya bayan bo gaskiya don ya e buga ga e ba zai fahimta na za tu fi she in ko alali ta fito ci da hadisa na biya ba ku cikin na ji hakan fi wo hmm. da ka da ya gabe shi shi a ce consider ya tunan na shi yi tuyi lawon ba cikin libaga luta ta ni bona nan hmm. ya fe da abisi da ga zanuwa ci shiga ne ci tace batan la ta shige lannabi aibi gairi ka gafilan an aibi na suka innahu aibani zai ganin mai da duka ta gan latash gilan na bi aibi gari ka filan, ga shagala bi aibu za mu cewa tambala dan ko ya yi ladan an aibi da suka yi bukita ta cewa hu aiba ne aibu guba da wani tabago ba mu jiwa hukima fi ma bai da na qawlu malikin ko hmm. e ganyen zane ji mulki na ngole ba nu ya qawlu na sukun waje isbatu ga tuye ce gangan kinnacin lati wallahu ya kulul haka to yace ga gaskiya e ga yace ci gaskiyo ci gada bayani ci su na ji ya ci bi sifati ya ci ya e, tiye waje shara ga tsoye ci wuci ko? Mm. ke mina ci min ya salafu jogan alfarku baina kalamin lai wa kalamin makhluki na kalfarki baina alhaliki wal makhluki ya riƙe na da tsakaniyan ya ganyen tsoyici da ya ganyen halitta na ke riƙe da tsakaniyan yaki bai bai kina yan tsoye cikin gani bai alittaushi na boyo wale babon nan al'imamu sa'ad ibn ali zinjani mula bayani bai kida sun tsaye ci wunde suna dokuna wa hukima fi ma na qawlu malikin qadimin halimin alimin ghaibi muqtadir sami'in basirin wahidin mutakallimin muridin lima yajri ala al-khalqi min qadar ta kida lil ga da suna dokuna walillahi asma'ul husna fad'uhu biha sai je suna dokun nan da shiga ya gayi ceco kulir wallaha a wad'ur rahmani ayyan ma tad'u falahul asma'ul husna yayi tsu allah ko yi tsura ma ndo ne ga ina allah da nan ji a tazuna annabi sa sallam inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman sai je suna shi tudinni man ahsaha tana ga da kan gina dakhala aljanna ga ga da aljanna sune yace ci udiya da dia allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka allah me yiwe me bawa duwa ga sunan duwa ga yin na ga yin wana samaita bihi nafsaka sunan wayi titacin wana aw anzaltahu fi kitabika ko tihi na litacin wana aw allamtahu ahadan bi khalqika ko mawala zalati min yan ali tawajjuh a wurin satar tabi fi ilimin gaibi inda ka kowu lasa da ilimin gaibi ya babu wani wani da su na ɓata na ga suna ya tuye ganni amma zan ga cajin da ji fahimta gan in lawunci ga tuye da suna ni na tuye ga wani layi la wani suna tuye ci da suna ne tuye ci da mato allahu nan ga ismu الرحمن الرحيم الملك والقدوس السلام المؤمن المؤمن نباتا تكيو sifa. ngole ne kuskure mai tauhidi shi a da sai ga arrahmanu min asma'illah hmm. arrahim min asma'illah hmm. alkudus min asma'illah hmm. alkarim min asma'illah amma a e ga allahu min asma'ir rahmana an ni ga expression mai tauhidi shi a da zan amma ne ga allahu kawai ga yi suna ya tuye ngoli alasma ne ji lo ayan ne ji patan ngoli jemu mun ji mu mufradu hmm, hmm. ko tawhidul asma'i was sifati tawhidin sunaji da sifaji hmm. ke sunaji jemu ngoli nga ganni wa wa tawhidul ismi amma ga shi kullu ismin ya yatadammanu sifa sunan doro kuma mini sunaji yace ce waje tadammani sifa ar-rahman da rahim sifa sifa ar-rahmatu alkarim sufa alkaram al'alim sufa al'ilmu asami sufa al'asamu albasir sufa albasar wadda badayi ulfawa'idi ya yi ibn qayyim ka'idan sifat na jingu elaborate da kawai da musula ya shehu muhammad ibn salil usaimin wata ga elaborate yawai ya bugu a ga tsoci da sunan nike ce ya da ki kwata da ci mai sifat wannan kuskure ne zuwa lasuwar sifatin alimawul bayaki wake ya ganna detail mu ammo ebe ne zai yi ka ko a cikin bikin masala da su masu fata wani jami'a shi a ga sai cijiyar suna wani sifa wani ne kuskure na lwa zila shi a ga sai cijiyar suna ma wani sifa ga sami umbila sami basir umbila bila basir alimun bila ilmin kadirin bila kudura in e kana sun jiki ma un loma sai a sha'ira shi a ga ayi ma ji ba suna wi bayanin amma sifatu mutuwa ba ajiye dabiyar sifatu ne kina ajiye dabe na wani ga jika tun littafi a kida bayan manjo a gauga zai jika masala su masu fatin gai sa na jo yi ci biyu wuro bi da na to shi jesu na ni ke gai allahu da ke bata da ci mai sifatin wani in na to ka tsira ku dola shi da kun ta ta wani ga irin nana ko ji ganewa bidayo <laughs> E gana limamu sa'ad ibn ali az-zinjani gaga wa hukima fi ma na qawlu malikin qadimin halimin alimin ghaibi muqtadir sami'in basirin wahidin mutakallimin muridin lima yajri ala al-khalqi min ta Ikili gine da suna jonnin ni gani malikin wani almaliku to almaliku to almalik ba ta mini sunayen to ya ci jibunan fikiwul asma'i cikin asma lillahi husna ya abdurrazzaq labad wa galubu wajibi ayin ganna yawai sunan ne fata bi da alqur'anu na ganna mai kiyo allahu din sifa na shi wacce nan sifa na ji agumi na? ceci de kabo mude zanke mude iko ilimi ya ceci ma mai doro ke ceci mai ji doro jin wani bai yi kimai gwaji gani ako? sifati ya ceci ceci da mulki ta kenyan dondo ceci da kabo mada iza mada zaɓa mada ilimi ali ta ɓata mulki ya ceci wo a mada bukata lo ba ceci ceci ga yayi wa nasu ya za an gishi an tumul fuqara wa ila ɓata talaka ya lo ba ceci wallahu wal ganiyu alhamid allah gai etsuna wa kunke etsuna kunke ma zaɓe mai ya ce bonan annabi sa sallam na to shiga pate ya goyo sai zanin ya yawa fun ya bai wa fun da ni pate madagunci yo sai zai ya ya da gine ba ya gi da ni pate talaka yo sai zai mi gaji bago ya nan e bagwa bago be yi ide bukata lo ba to ya imamu tahawi ga waman istagna ani layi torfata ainin da na ga ganwu ya kunke wunde bukata ta ce ba ni na gole da na gaji alaka Allah kiyaye mu Allah subhanahu wataala ngai controlling dundu ngai waje duru ganda yake mai Allah waje mulki umma da yake mai umma da iko to al hukmu to al hukmu al jazai ba ta tsoye cin wuyan ba ni qadimun basirin, wahidin mutakallimin muridin lima yajri ala al khalqi min qadar Ko. وحكم فيما بيننا قول مالك قديم ko ba ne alqadim nan wala alqadim da min yusu na jiyan to wa e bugo e to yace ga al e ne yusu ne to yace ne al awwalu da al akhiri ko al awwalu wa yayi ni da al alqadim ya e bo na ga ganya al alqadim e gba ko yin do be kami e gba ko wuce nan hatta ada kal urujuni alqadim wajana ko amma al-awwalu sukun no nga mala alqidam wa ga guba a da mutlaq amada nisbi al-awwalu sukun a eye bi awwalu ne doro abi kanuna irin na ce ga ne irin na ne sallallahu alaihi ga Allahumma antal awwalu falaisa qablaka shay'un Allahu wa ga ya ce mafariyo yando ci be kami wana wani yadda riwa alimamu muslim daga yan abi hurairah nga mala alimamu tahawi ka kunun gaganna da gaga matani alaqidatu tahawi wani na qadimun bil ibtida wani qadimun la bil wa bil ibtida ila biyu wani iftiyatun nan wa jasarawi amma to sun is not the same as lafazin al-awwalu ya bugu ne yi gani la kalima yake bo al-awwalu lube ngama la shekul shekul imam a sheku al-imam al-allama shekul islam abdulaziz na abdullah bin baz rahimahullahu ta'ala mm-hmm. taliki nuji ya tahawiya nan gan hadha lawzu lam yarid fi asma'illahi al-husna lafazin qadim mbe da sunan jiyan sai ci ba kama na ba alayhi sharihu wa gairuhu kem na zai ji sharan ya ta tahawiya nan na ibnu abil izri alhanafi wannan wani tabi'u ne na. wani wa inna ma zakaru kathiru min ulama il kalami duk na zai tuyan ne ci ga alqadim nan mu na jiyo li biyu bi wujuda qabla kulli shay ya bu a jafani biyu. ga Allah da baka mi dundunan wa asma'ullahi tawqifiyya sunan jiyan ce tawqifiyu yo Waye yi tsoci suna sai suna nan gayi tita ci wani ko a nabi yi wani na hadis na ta zuno nan la ya juzu isba tu shay mina illa bin nafsi min al kitab al azizi aw sunnati sayya ngwai ne zaji tabbatar wa sunan da cimi sunan ya tsoci sai ne gabi na alquran ko ko sunna ta zuno wala ya juzu isba tu shay min hadi ra'yi ngwai ne zaji isba tu ya sunan ya ci ko sifu bi na. kama nasa ala zalika ayyubatu salafu salih kimna ay ma salafu aga ga wucina wallahu qadim la yadullu ala al-man alladhi arada sahibul kalam arada ashabul kalam lafazan al-qadim mu lawu yace na mutakallimu da jabana ba lian la yaqsadu fil la yaqsadu bi fil al-arabiyya al-mutaqaddimu ala al-ghayri ya wala la ala tawun jiga ne kwabi ne ga ki al-mutaqaddimu ala al-ghayri wa in kana masbuka bil adam yamnu bina hatta da kal urjuni al-qadimun wa in na ya dullu alal ma'anar haq bi ziyara lati zakara al mu'alif wa kadimu bi lafti da wala kin la yan bagi adu fi asma'il lai wasuna in wani na ga al kadimu da mini suna ya ala asma'il lai wasuna liya da mi su buti mi ja ati nakali ya tabbatar wa ya bayan dalili ba wa yi guna anu yi su musu bano al awwal ina kunke nan ga ya suna ya al awwalu wal awwalu wal akhiru wallahu waliyu atafiqa halimin sami'in basi ko kadimin halimin alimin ghaibi muqtadir ko ba no jiga halimin ala al halimu da min sunan jin su yace wa alamu an la ghafurun halim e ga Allah yace ne fa be zo mai to akuri nan yace da al hilmu na gumina min ya al hilmu bi akuri yace ci wa pataka fili jin wa jin azaba daga bo

inna kana haliman gafura sai ci ya tsoyo ne da hakuri mai ke fana no ya iji nan ba an iya ya tsoye ci ba takin ya tsoye ci ya gya zikin ya ci a mai jiyar ko ya tsoye ci ko tsoye ci a ya lafiya mai da lafiya wuce ya tsoye ci ba tsoye ci a ya aziki a mai da aziki wuce aji taga fi tsoye ci tsoye ci a ya mulki a mai da mulki wuce a tafi soko sai ci ma yayan kago ilimu ya tuye ca na destroy gani wani su ci fabi ba na alimamu zinjani alimil gaibi allahu gadi ilimi ya gaibo na ko? etu na da ilimi na aso na tuye na so gani aso so na allahu da ilimi na ya zai so na ya gbaunan Allah da ilimi yana da zafiye gbayan zaune yana da samu na Allah da ilimi yana da takwakin bana Allah da ilimi Allah guiga da ilimi ya e gaibu e bayi bo gabu yana ga gaibu na dan ya e bane yi ɗayan doca amma Allah subhanahu wa ta'ala to na so na to na tunanin ɓata da na sotoci nan gani ko ku yadda dabba na soto ya cina Allah da ilimi ya na so ani na to ya ma so na to ya na tiya na to ya na fili nan to ya na ni bo na, to na jani na, to na waji nan to na jumla jani to ne ga ja bata na to da ja ga ja bata Allah da ilimi Allah subhanahu wataala ga wa hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu Allah gage koyan gaibi da bazan dole ilimi wa sai ce ci bogi ya ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah da ilimi ne ta ce laɓance ne da laɓance wani ganda to ya duniya wa ma ta skutu min warakatin illa ya alamu ha kafin ya cin illa face Allah da ilimi wala habatin fi zulumatil ardi amma da kwaya da da ba ko koyan bona wala ratibin ko ne fufuna wala yabisin ko na wona illa fi kitabun bi illa wa wani kitabun bi ma'ana wanda tun ba lawul in bai da hadisi na ta zuna ya al-bukhari annabi sa sun zama fatihul ghaibi khamusun la ya'lamuha illa Allah je ko shi ya gaibu Allah gudi wai kada adida kuna sai ce ci gudi Allah ga inna Allah indahu ilmu sa'a ilimiya alkiyami ce ci gudi don fo kaza kiyama kiyama ke fo kaza ko ya kaza Allah gudi وينزل الغيث الله غي دوليجن ويعلم ما في الارحام الله مد علمي ne da ma'aifona wa ma tadri nafsun ma za taksibu a rai zan yi mabi na ji suna wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut rai zan yi nan wa Allah ilimi Allah aya ne gagan wa yunazzilul gaisa meteorological department be geographer ji a mai gangan adule sun adule sun kewa gangan kewa gangan to gangan di aya ne na hmm sha kewa ya gan Mr. Adar, forecasting ni ayà lẹ́yìn. haya sai ga nan ya ga da rai sai ga ila zuba to ina wai ga ga mun jiga sai ga ga da rai sai ga ila duduwa ade jiki ade ji assumption hmm. eh ta man ki waya gan nga bi agun to gan adule fun e lato ma fu to a adule ne wa fi ile san ye hmm. ile tishi eh. ta wai gugu biyaye na yin wayu na zirul gaisa hmm? wai gugu ta zai je juna kafira kai musulmi ne gugu wallawa alamu wa ma wai ciwule kiriyo in mm. ga yi kufuru kila wace ciwule wani wula ga kufuru ya <laughs> good in ga wale ko number one zai je juna hmm? ilimi wuyo a dai past record ne ya birke kelmet ne shi zole da ne ta kibo nan kemi na ile diki na ile yi na number two a madi na kura na ji a to yake ji amfani a ce diki na a ce ne ga temperature ga tu kaza ko kaza alamu ga ile a dunan it's like wato shishi hmm. wale sama shi da kagwe hmm. wace jiga eh ele dire wato oge na ji gboro daga so ga shinani amma kila wato ya gawo ebo hmm. na ole alamu yanin so an na ya di n pa ya ji amfani bayan jini wace a tele alamu ta tun wula tuwanin ihe hmm. gbogbo jiga ya ko ba buga bonne ga na Mm. astroma ji kafiri mun pẹ̀rún yóò mm. nọmba wòyí na zilu liga ma ń gan a ɗe lokacin ya ile kawai ke wòyí na zilu liga isa dule mm. astroma dule a kuma a ga ya dule ko ji gani ako ebe wòyí na zilu liga isa ń kawai ya ce kí mana àdúná na yẹ ti pé ó káṣí wa jí shi na tó yẹ ti pé ko da sauransu kan wuce latin wuce gagan iliyadu sun sama gashin magawa kan wuce wuce mun agogo ga iliyadu sun ba kan sun sama gashi da wadda alifa kiya ke uku da banu cara da banu shi ba ta yi gwazi ibu da koyi da biru al'amura sai shiga da tabbiri yadda marin dundu number two ta zai ji shago ce a wajen hannu nan a biya mi witnessi elulu e asibiti aguji skani agogo ibiyanwe kai wadda levu na gato gina gumba na wa foto agu print ibe to computer ya tiya kaadi jin wuce dana foto ba na ni tun labi eji ba yoku eji e zayo ejin kashi e ejan ejin na is common now wai ya alamu ma fila rami nan nan wai ki hukunci zaunci aramu yo kashi wuja aramu a kufu yo ka wuji kufuruwa umma kashi wuja umma ga je man bi aya ne ga wuji tuye ci buji je ilimi wai alam ma fila aramu ya kan kike nan ila yana da bi ga je sin da sin ala sula sula da 44 days in 3 places 120 days so a daga ta mun shiga yi ga sai da gai gudan sam mai kina da na eh? identify no identify within the process ya ba kawai ga tun kakuno yi mani ina arwa daji ga tutuci arwa daji na ka tutuci arwa daji ka zakpa kpata to ti pe no abi je gboro tun la ni hmm. ngo diga ne ko hmm. kakunu ga tun matsayin na bayani wannan aji malaika foro ga wonka rizkihi wa ajali wa shakyan sayyidu ba da shiga zakarin ausa ba ji kwan zagi ngo le malaika to na so biya ko ba biyo kwan zagi hmm. kashin na'am kakun wa tun lefu ne kan mutu ya gaji stani edi code wo gan kazan da go is no mo gai within be go jiga ni ako be go go kinne ne is no mo gai within again amma ga ga ga waya alamu ma fil arhami muje ba yi kawai egin ga be je ba ji wa ka cin zaki in ga be je fokin waju musulmi wa ya kan kafiri zaguru wa ya kan zadidi wa dewa kashi wa dewa kashi wa tuke mace kayan mancu ya tuki fata zai da ilimi nan Allah ne bai ni ba ga fi waya alamu ma fi larhanu e bugo waya alamu ma fi larhanu muji juji wo bere ba yi ko la yi ko yin ga ga fi waya alamu ma fi larhanu bo ai more than that hmm. ko hmm. ta ebe onye za mmetụ ebe asọgwụ abụọ na mbe gangan dọkịta ji be nọọsụ ji be lab scientist ji aje kiwo ajiri dan wal kufru haqqul lahi thumma rasulih bi shar'i yazbutu la bi qawli fulani man kana rabbul alamin wa abduhu kad kafara fa zaka zu kufrani wal kufru haqqullahi alaza isokwati alaza ikafirati sokuyo thumma rasuli da tuciwi bi shar'i yasbutu la bi qawli fulani bi shari'a wa ya tabbatar wanda bi gaza lokacin man kana rabbul alamin zanan sai na jali ta bata nan wa abudu bi wujuna annabi muhammadu na kadi kafara unga yi kafirin fa zaka zo kuran wanda ga yi kafirin gancin ba da istikmal shuruti wanti fa'il mawani ta alimil gabi mukutadir ngoli al mukutadiru min sunan sai ci budan umbe da alqur'ano da na gunyo sai ce latin da gan fi maqali sidikin inda malikin mukutadir na sai ga mubalagu ya ce kibo ya tiye kudura sai ci da iko ko ebone shi ne larabci a ga ziyadatul mabna ziyadatul ma'ana a tugun kalimon ke biyu to ma'ana ga de almukuta diru mana zane ikuwa gumi nan doro kan so cewa so ci magbama wajen yana ko hmm. yana so ya ce wani wọn àgbàpẹ̀ wa wọn àyè jẹ́ àyà hàn pẹ̀lú ya sami in sami in basirin wahidin mutakallimin muridin lima ya jiri alal khalqi min qadar sami in ètù ne ẹwú bèrè pátá náà jimi pátá ga bukata zan dore to na waga sunna to nawa ga tulana ummin minkum man asara alqawla wa man jahara bihi je uzo zan ga ga sunna ko zan ga ga filiyona ko wa man wa mustaqim bil layli wa salimu hari, nahar to zan aso shi shi da ko zane ga e tiya gidi da pata Allahu hmm. Allahu jalla wa ala wa bi pata alita bata ta ga guji da nan tun daga cababu bai so bayi a ta guji kinnini zamanin ni zando ce shi min ka ka kayin zando ci mai ba bukatu ka ka maji bukata iri niya Allah we na zando ruwa ganin ya ma ji fi doja jimiya ma diya amma ga ce ya bukata yin zanen wa wa bukata yin zanen wa ya ngamala na na isha radiyallahu anha na alhamdulillahi allazi san uhu al-aswata ya boye ceci na biyare ya ceci wayan du na na biyare ya alita ipata ceci wani ko hmm. al-imam al-bukhari mulubi ta'liqan to al ahmad wale mini ne shawaibi ya gannana hadith na abu dhar al gobe gan anibisa asalin alaihi wasallam ga ceci ga ya ibadi لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المقية إذا أدخل البحر يا يوجي جيمجي هذا إذا مفاريجي تذكر شيجي to zawange shi to jinu shi bata agun ta adashi atakin ni a ci bayan da ni yana ba na mi ayi layu yana da mi ce ce wani wadiya inda gwa kare ga aju kiyastawa wa ki da ne je kin lawun chula den do chu ti ki ci junu ne wani sai jin azkar sai ga ga kirki sai di foro betu sai ka gwaya tun dede wa gande gamane gande ananimanci gande zagayi? gande kazafi gande kucibui gande tokogi gande nile gande alfashe ene waje ilimi wa nan gambi yin ga ebo kibo to be punish obe ne me bono to ce wu wa kawo gande ya zaje kawo ga gan so to ce wo mm-hmm. wole in goyi ya zagaye wogan tauhidi reflection ya behavior rayuwa na waje ne hmm. wajen yawon da wogan allahu yi sani omini sufu ma samu hmm. da mu ki amfani na jiya wani ya ba rayuwa bu nan yan na damini yanin goyi zufu jina allai dace سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر ولا بصير تيتي لي باي ولا البصير من سوني تيتي بوزان الله لو الله لو بسنة لب دلجو كاكا القران ليس كمثله شيء وهو سميع البصير كو هو سميع البصير عند بو نبي نعم yadda eh, bana lama babe tsoyici e na tsoyici e ewu tsoyici e mai liyi gwaji gane ko? Mm. manji rahimahumullah aji bayani e da isbatuyin asamu'u da isbatuyin albasari bayayen nan wani ya la daga Allah bi zainin doro nan na laugan Allah bi sifati ji kamali ku bi jalaliki tabbatar wa sifati mun ci laugan wasu sifati wa sai la da bi ali tuja al basir ngai etu ne le yan dondu yi ton wace ton wace nan to da sama wani. to na da kingutu a ba wannan ga aga ga zuzun shi ko ta tiye ta ku bolo na yi shi kona ta danye shi na yi shi kona muta ke da ta koye du na yi zi kɔ na Allah subhanahu wa ta'ala li Allah wa Allah ta ta ta ci shi shugo ta ta yasa magutuwa ba mai liyan duri ya e bugu insha Allah ta lega katun ya wannan katun yi buru we will continue su subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk da waza daga dinan